a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da zaɓe a Najeriya ga dukan alamu kotuna na ƙasar sun daidaitu a kan cewar bai kamata a yi amfani da sojoji a wurin hada-hadar zaɓe a cikin ƙasar ba. wata kotun ɗaukar ƙara a sokoto kwanan nan ne ta yi irin wannan hukunci wanda ya zo daidai da wata babbar kotu ita ma a birnin eko ƙarƙashin jagorancin mai shari'a ibrahim buba ita ma ta yi irin wannan hukunci inda ta bayyana cewa sojoji ya haramta su fito a lokacin hada-hadar zaɓe a cikin najeriya saboda ya saba kundin tsarin mulki na najeriya da dokokin zaɓe da ma al'amuran da suka faru a baya a cikin ƙasar lauya abdulhamid muhammad wani ƙwararren lauya ne akan sha'anin dokokin dokoki na kundin tsarin mulki na Najeriya ya kuma min tsokaci akan muhimmancin wannan hukunci da kotunan guda biyu suka yi a cikin Najeriya. To a zahiri dai wannan hukunci kamar yadda ita kotun ta yi nazari wannan ya tabbatar da cewa ita ta yi nazari da tsarin mulkin Najeriya ne da kuma dokar da ta kafa yin zaɓe a Najeriya. Wanda daga baya take ganin hukuncin ta a nan shine sojoji ba su an haramta su a bisa ga tsarin mulki a sake yan sojoji a ranar da aka ce ranar zaɓe. To amma wannan ya zo daidai da wani hukunci kuma da wata kotun ɗaukaka ƙara ta yi a Sokoto inda ita ma ta ba da kamar wani hukunci irin wannan. To wancan dai na Sokoto kamar yadda muka san cewa kotun ɗaukaka ƙara kusan ta Najeriya ce ta wadda take zama a Sokoto ta yanke wannan hukunci ta nuna cewa ta haramta wannan magana kuma take ganin cewa lallai a bisa Daga da tsarin mulki bai cancanta haka ba sannan ita kuma wannan kotu ita ta tarayya ce wadda take zama a Legas wannan abu ya nuna cewa dai dole ne an yi bincike ne kuma an yi nazarin wasu abubuwa kafin a fitar da wannan hukunci dole an duba tsarin mulki kuma an duba ainihin dokar zaɓe wadda ta tanaji yin zaɓe a Najeriya to amma ganin wannan al'amarin ya zo a daidai lokacin da dokokin Najeriya kuma sun ba da damar cewa 'yan ƙasa suna iya su tsaya su gaida za a kaɗa ƙuri'a a ba da sakamako kafin su bar ruhu runhunan zaben su wanda safeto jan yan sanda ya ce mutane in sun gama ƙuri'a su su tafi shin ya kake ganin za a haɗa waɗannan hukunce hukuncen guda biyu ganin cewa ana iya yi wa hukunce hukunce karan tsaye to wannan dai kusan in aka ce an aiwatar da haka ka yi zaɓe ka bar rumfar zaɓe shi kanshi ma ya saba ma ainihin tsarin yadda ainihin ita dokar zaben da ta kafa ita kanta hukumar zaben saboda in ka duba kashi na 64 na ainihin ita wannan ainihin ainihin electoral act ita doka da ta kafa ainihin yin zaɓe a Najeriya da ita kanta ita hukumar zaɓen. Sun ya yi tanadin cewa bayan an yi zaben ko kuma an kaɗa ƙuri'a su ma'aikatan da suke aiki a INEC ɗin da kuma waɗanda suka zo suka jefa ƙuri'a Ah, za su iya kasancewa ah, suna tare a wannan wuri wanda yake bai kai ga ainihin kusan dai kusan rumfunan zaben ba su da nesa da shi domin me domin ana son a tabbatar da cewa wannan zaɓe ne ba an yi shi bane cikin sirri a ah, su kansu akwatunan kafin a jefa zaben an buɗe su kowa ya gani sannan wannan zaɓe in an kirga shi kuma a kirga shi kowa yana ji saboda har ma su kansu kamar yadda na suna faɗa ma'aikatan INEC din su manyan ma'aikatan suna cewa ma bayan an yi zaben za mu iya lika shi kan shi wannan resort domin kowa kowa ya gani cewa karara ba wai an yi shi a asirce ba ne. Lauya Abdulhamid Muhammad kenan wani lauya a tattauna da na da shi a Abuja dangane da hukunce-hukuncen da kotuna guda biyu suka yanke na haramta sojoji shiga hada-hadar zaɓe a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.